ka diba a yau kokuwa na harko da su waɗannan makiya mu suke nan gayi suna nan suna sa eh, eh, shakku a cikin kanun mutane mm. sai ka ji an ce kai shugaban na anya anya ina mm. so a yau sanadiyar wannan muhawaran wannan shakku da 'yan ƙasa ke da a kansu su soke ta shugaban ƙasan gini na harko ahmed seku ture mm. ya ce duk wanda ka gani kuma magana da seku ture maganan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga turawa suna yaba shi suna mishi tabi to makiyin ku ne ya cuci shi duk wanda kaga turawa suna suka to masoyin ku ne hmm. sai ku tura ya ce ran da za ku ga turawa sun fara mini tabi suna yaba ni mm-hmm. to ka ku yarda da ni saboda ni ma na cuce ku to musulunci cayayi ka ku yarda da yahuda da nasara yahudu da nasara wai ba ana zancen fata ba ne ana zancen waɗannan masu mummuna aƙida ne na tura saboda kana da tura musulmi kana da yahuda musulmi 'yan isra'ila musulmi ka gani to waɗannan mutanen yau so suke su sa shakku cikin mu sai ana waɗansu zantuttuka na sai nsp ai kaza kai akwai wanda zai sa wani ya juyin mulki inda sai nsp wani suke ma aiki ba za su kori faransawa ba ba za su kori amurkawa ba ba za su kori sediyawo ba aka ce in mai magana bai da hankali mai saurare ya kamata ya hankali wannan cece kucen da mutane kenan gayi ba shi bane a bar shi daga wannan daga yau wannan cece can wannan shakku ba shi hmm. ba ne muke so ce tunda ba su yi kaza ba tunda ba su yi kaza kaza yaro da aka aihe shi da aka aihe shi ya tashi ya yi tsaye ne hmm. komi a hankali ne Niger wai ba shekara goma sha ukun gaba aka lalata Niger Niger tun alif ɗari tara da sittin da muka samu incin kanmu ne aka lalata mu da taimako kullum sai a ce taimako kasafin kuɗin mu kashi sittin bisa ɗari taimako ne ake bamu hmm. taimakon nan shi ke sa kullum ana taka mu sai da suka zo yau wata goma sha ɗaya suke biyan albashi mun ga lokacin eh, afc mun ga lokacin bare mun ga lokacin wanke ma'aikata sun sani lokacin nan in aka samu albashi wanga wata ai hatsalle kake faske adanawa kake saboda baka san bai ya wuce ne kama hadari ne wata tara ko da wata tara babu albashi hmm. sai NSP da suka zo tun da suka zo ana biyan albashi kuma albashin nan ya kamata ma yau 'yan Nijar mu yi alfahari mu ce mu akwai munahikai 'yan cikin gida da suka ce ba za mu yi sati biyu ba yau gashe nan wata goma sha ɗaya za mu yi shekara guda ana biyan albashi ba she an meka hannu ana bara wajen turawa ba abin alfahari ne kenan daga wannan ma ya kamata yau a ce mu e, zaman mu ci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina muku fata alkhairi da roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce, yau mathulatha mardi ta yi daidai da ishirin da biyar ga wata na shidda miladiya 2024. ‘Yan uwa musulmi masu albarka kun dai saurara da kunne na basira muhawarar da aka gabatar. Kuma da jan kunne da wayar da ƙwaƙwalwa zuwa ga waɗanda ake dilmiyar da tunaninsu ana nuna musu cewa majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ya ɗaga darajarsa Allah ya kiyaye sa wai akwai wanda suke ma aiki <laughs> to kaga ah, in mai haɗi mahaukaci na shi mai saurari bai kamata ya zama mahaukaci ba wannan magunguna kai da kanka in ka dubi tahiya ta CNSP kai da kanka in ka dubi mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ka san babu wanda zai sa shi ce shi kai da kanka da ka dibe shi ala gari ku saboda haka wannan magunguna na na wasu 'yan siyasa waɗanda suka fanɗare tsakaninsu Allah ya kawo ƙiyayya da saɓani a tsakaninsu duk farti guda suke sai Allah ya kaɗa ƙiyayya da saɓani da haɗa a tsakaninsu wannan kuma faɗar Allah ce maɗaukakin sarki da yake ce al'akhillahu yau ma izin liba ba'adin aduwwun illal almuttaqun kenan masoya in dai soyayya ce za a yi ba da Allah ba to zaka ka iske soyayya ba ta nacewa a yi tenta inda ba da Allah ba sai ƙiyayya ta shiga saboda sun haɗu kowane da irin tashin manuwa to shi yasa Allah ya fanɗare tsakaninsu yanzu sun koma kowa yana juho wani da lalakun magunguna su wa'ance ne ya wa'anda abiya da hambararren shugaban ƙasa sai suna cewa wa'ance ne ya suna suka zalunce su suna suka sa aka yi musu juyin mulki kuma suna gaba da umarni To daga cikin abin da wannan bawa Allah ya faɗa in kana da hankali da kunne na basira da kuma adalci a cikin rayuwarka. Kana ganin akwai wani mutum wanda za a sa shi a ce yayi a cikin Nijar matsayin jagoran ƙasar Nijar sa'annan ya ɓata da France sa'annan ya ɓata da Amerika. Duk wata hanyar da sun ka ce shi bai biyatta. Hankalinka na ɗauka wata magana. To wannan shi na zai nuna muku tahiyar majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP cewa ƙarya ce. wa'annan mutane ƙarya na suke yi so na suke su rudar da tunaninku saboda in sun ce akwai wanda ke umarni wannan da suke nuhin shi na ke umarnin majalisar muta ceton ƙasa sun san da cikin kashi ɗari na 'yan ƙasa kashi tamanin a wanga lokaci ba su san shi sun san da haka kenan da wannan zai sai yawo kutsani wannan jagoranci mai albarka na majalisar matashi ton ƙasa CNSP to amma alhamdulillah talakawa sun rige sun gane marasa dalili da makamantansu waɗanda suke haushi a cikin yanar gizo Kullum cewa suka yi ƙasar Nijar babu gaba babu baya to amma ai su talaka sun san ƙarya na suka yi saboda yau wata goma sha ɗaya ake ciki babu wani ma'aikaci a Nijar wanda ke biya CNSP kuɗin aiki ba a biya shi shi ba babu canda kuka a suka cewa kasar Nijar bata iya ɗaukar ɗawainiyar ma'aikatanta ba sai an tallafo mata daga waje. Ko da wani lokaci ta hana suke cikin jirage zuwa bara, kuma baran ga in sun yoshi suna zakwana su kakkasa bisa ga tebur da su da karnan farauta su kowa shi kwasa. Inda ko ya ayyo bara ma ƙasa ce ake ma aiki, inda ko ya an ciyo bashi ƙasa ce ake ma aiki, a ana zuwa na a kakkasa bisa ga tebur kowa a zuba mai a cikin kwantakinsa sai a watse. in lokacin biyan ma'aikata yi kuma a ci babu kuɗin biya <laughs> kai Nijar <laughs> to Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah muna ƙara gode maka da ka kawo wuna mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani yau ƙasar Nijar wata goma sha ɗai bata taɓa ta yawuru wata ƙasa wurin bara wallahi wannan ya kamata ku rubuta su a cikin tarihi kuma ita ke biyan ma'aikatanta an ɗauki matakai yadda duk za a yi a cutar da wannan tafiya a nuna ma 'yan ƙasa cewa ba su iyawa amma duk Allah ya darkake su kuma Allah ya jawo hankali 'yan ƙasa sun fahimci cewa wannan tahiya mai albarka za ta kai ƙasar Nijar ga aihuwar ɗa mai ido su ku abin da ba su da bukata wannan magana gaskiya ce walantar an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum yahuda da nasaru babu radda za su taba yabonka su ce na kware kake sai in ka bi hayyarsu da kaga suna yabonka ana wane kaza kaza ana ɗaga mai tuta cikin afirka shi na akaza tuna ma nasu na <laughs> wanda duk ba nasu na ba to babu zaman lahiya tsakanin su da shi kuma wannan shi ya nuna maka tahiyar mu ta majalisar ceton ƙasa CNSP ba ta su ta ba saboda babu radda za su taba hitowa su yabi wa'yan ga suzawa saboda mi saboda karan nan babu babbaka da abin nan handama da babbakere da dukiyar Nijar da suke yi sai NSP ta hana komi ta liƙe ta ce arzikin ƙasar Nijar na ɗan Nijar na <laughs> kai Allah ya saka muku da alkhairi majalisar mu ta ce ton ƙasa Allah ya ɗaga darajar ku Allah ya kiyaye ku Allah ya karfafe ku mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ya ƙara maka ƙarfin lahiya Allah ya taimake ka Allah ya ɗaukaka ka Allah ya kiyaye ka Allah ya ɗaga darajarka Allah ya kare mu na kai daga sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa wallahi ka ɗebe ma mutanen Nijar kitse daga cikin wuta mutanen Nijar suna alfahari da kai mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani mutanen Nijar suna alfahari da kai wallahi muna shaida dan mutane ba su san inda za su zuwa su haɗu wagga magana ba ba su san inda za su ganin ka su haɗa maka ba amma mu suna haɗa muna saboda watakila in mun haɗi za ku ji wallahi mutanen Nijar na alfahari da ku kan ku manta da haka nan saboda haka Allah ya taimake ku Allah ya taimaki ƙasar mu ta Niger Allah ya kiyaye ƙasar mu ta Niger Allah ya ɗaukaka ƙasar mu ta Niger Allah ya bunƙasar da ƙasar Niger Allah ya ɗaga tutar ƙasar Niger Allah ya tsare arzikin ƙasar Niger Allah ya tsare sozawan Niger Allah ya ƙarfafe su Allah ya ba su nasara akan maƙiyansu bi rahmatihi ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh